Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Donald Trump wadda aka rantsar jiya Juma'a a zaman shugaban Amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubun dubatan mutane da suka hallara a dandalin ƙasa a nan birnin washington domin su halarci bikin rantsar da shi cewa babban abin da zai fifita shi ne amurka da kuma ma'aikatanta daga rana mai kamar ta yau babu abin da ke gabanmu illa fifita amurka kan kowane batu in ji trump kalaman sun tuno da irin furicinsa lokacin yakin neman zaɓen shugabancin amurka da allah ya ba shi nasara ba zan taɓa ba ku kunya ba amurka za ta fara samun nasara nasarori da za su nuna kamar ma ba ta taɓa ganin irinsu ba shugabannin majalisun dokokin amurka da tsoffin shugabanni da suka haɗa da barack obama da george bush karami da bill clinton da jimmy carter suna cikin waɗanda suka halarci bikin kama aikin nasa da aka yi ta ƙofar yamma a majalisar dokokin amurkan kamar yadda ya faɗa lokacin yakin neman zaɓe sabon shugaban na amurka ya ce an dagargaza ma'aikatan da ke ayyuka a ma'aikatun amurka ta ƙulla yarjejeniyoyin cinikayya da tsoffin gwamnatocin amurka suka yi jim kaɗan bayan da ya rantsuwar kama aiki a zaman shugaban amurka na 45 donald trump ya sanya hannu kan wasu kasidu da hukumance suka tabbatar da matsayinsa na kwamandan askarawan amurka hakanan shugaba trump ya sanya hannu kan doka wacce ta share fage ga janar james mattis mai ritaya ya zama sakataren tsaron amurka shekaru uku da rabi da suka wuce ne mattis ya ritaya daga aikin soja bayan fiye da shekaru arba'in yana saye da kakin sojin amurka kamar yadda kakakin fadar shugaban na amurka johnson spicer ya faɗa dokar tsaro wacce aka kafa da 1947 ta buƙaci tsohon soja ya shekaru bakwai da barin aiki kamun ya rike mukamin minista amma a makon jiya majalisar dokokin amurka ta bashi izini na musamman domin rike wannan mukami duk da cewa ya yi ritaya a shekara ta dubu da goma sha 2013 hakanan spicer ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shugaba trump ya sanya hannu kan wasu kasidu a hukumance na zaben wasu jami'an gwamnati da kuma ayyana rana ta nuna kishin ƙasa a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun kassara bikin rantsar da shugaba trump jiya juma'a suka farfasa kantuna suka kona motoci suka toshe wurare da jami'an tsaro suke duba ababen hawa suka bar ba da kura yayin da magoya bayan sabon shugaban suke murnar ya kama aiki rundunar 'yan sanda ta gundumar columbia ta ce ta kama akalla mutane mai tanda goma sha bakwai a wunin jiya ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka dira kan birnin jiya juma'a da ajendoji daban-daban wasu suna rike da alamu suka gudanar da zanga-zanga su cikin lumana yayin da waɗansu kuma suka yi gama da 'yan sanda suka jajjefi jami'an tsaro da duwatsu da kuma kwalabe 'yan sanda suka mai da martani da barkonun tsohuwa da kuma gurneti mai kidimarwa 'yan sanda suka ce masu zanga-zangar sun jikkata jami'an tsaro shida Majalisar Dattijan Amurka da gagarumar rinjaye ta amince da zaben General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka. Haka majalisar ta amince da zaben wani janar mai ritaya na sojin kundumbalan Amurka John Kelly a zaman sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida. Mattis da Kelly dukkansu biyu 'yan shekaru 66 da haihuwa su ne ministocin gwamnatin Trump guda biyu na farko waɗanda majalisa ta amince da su kuma nan da na karantsar da su. majalisar dattijan ta koma bakin aiki da zarar aka kammala bikin rantsar da sabon shugaban na amurka a daidai kuma lokacin da aka fara fareti domin wannan rana janar matis ya wallafa saƙon gaisuwa mai ƙarfafa gwiwa ga illahirin dakarun amurka a faɗin duniya yana jinjina wa aikin su a zaman masu eh, tsare ko kare amurka daga nan ya alkawarin zai yi ƙoƙari domin tabbatar da ko da yaushe sojojin na amurka a shirye suke a su fuskanci daga a yau ne ko kuma a gaba majalisar dattijan ta amince da zaben janar matis da ƙuri'u 98 da kuma ƙuri'a ɗaya shi kuma kelly ya samu ƙuri'u 88 masu goyon baya sanatoci goma sha ɗaya kuma ba su amince ba sanata ɗaya da bai kada ƙuri'a ba shine jeff sessions wanda shi ma yake dakon majalisar ta amince da naɗinsa a zaman ministan shari'a kuma a attorney janar na amurka Shugaban Gambia ya Jamme wadda ya sha kaya zaben kasar da aka ya watan jiya ya amince zai mika mulki kuma ya bar kasar kamar yadda sabon shugaban kasar mai jiran gado Adama Baro ya faɗa. Shawarar da Jamme yanke na mika mulki ya biyo bayan ziyarar da shugabannin kasashen Gini Alpha konde da kuma takwarar aikinsa na Mauritania Muhammad Ul Abdulaziz suka kai masa jiya Juma'a inda suka shawo kansa cewa ya mika mulki kuma ya fice daga kasar ko kuma ya fuskanci matakin soja. shugaba adama baro ya yi rantsuwar kama aiki ne a ofishin jakadancin kasar da ke senegal ranar alhamis bayan da ya kasa gudanar da hakan a banjul babban birnin kasar rahotanni sun ce an shimfiɗa jardar duman nan ta karama a tashar jirgin sama da ke banjul wadda ke nuna alamun ya jamme yana shirin barin kasar hakanan a jiya juma'a a babban wani babban jami'in tsaron kasar usman badije ya yi mu baya ga sabon shugaban kasar shugabannin kungiyar tattalin arzikin kasashe da ke yammacin afirka ecowas suka ce sun baiwa jami har zuwa tsakar ranar juma'a agogon yankin yemurabus bayan wannan wa'adin ne shugaba jamme ya nemi karin lokaci na sa'o'i hudu shugaban kungiyar ecowas marcel allen de souza ya ce shugaba alfa conde zai wa shugaba jamme damar ya mika mulki cikin ruwan sanyi idan haka ya faskara za mu tilasta shi ta ko halin kaka majalisar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tun farko ya amince da matakin sojan kuma ya amince da adama baro a zaman sabon shugaban ƙasa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Wani farmakin da Amurka ta kai da jiragen yaƙi ya halaka mayakan alƙaida su fiye da ɗari a sansanin horas wasu ta sojoji a Siriya, kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya muryar Amurka jiya Juma'a a wani babban farmaki da sojin na Amurka suka kai kan 'yan ta'adda na ƙarshe kuma irin wannan mataki ƙarƙashin gwamnatin Obama. Jiragen wato jiragen yaƙi ƙirar Boeing samfurin B-52 sun auna hari kan sansanin a yammacin alhamis agogon yankin sansanin yana daga yammacin birnin aleppo a lardin idlib in ji jami'an tsaro a baya wata kungiyar mayakan sa kai da ake kira jabhatul fatahar sham wacce aka fi sani da al-nusra ita ke amfani da shi wurin kamun daga baya kungiyar alkaida ta fara amfani da sansanin a zaman wurin horar da mayakanta wannan ai sanannen wuri ne na horo kusan shekaru biyu kenan in ji wannan jami'i layirin mayakan suna cikin wani gini ɗaya ne lokacin da aka kai farmakin kamar yadda jami'in ya faɗa farmakin na siriya yana zuwa ne sa'o'i bayan da wasu jiragen yaƙi biyu samfurin b2 suka kashe fiye da mayakan sa kan isis 80 a sansanoni biyu da ke kudu maso yammacin birnin sad ko sirte a libya A ƙasar Italiya masu aikin ceto sun ce an gano mutane goma ciki har da yara biyu da ransu a wani otel da dusar ƙanƙara ta binne shi baki ɗaya a kusan kwanaki biyu da suka wuce. Al'amarin ya hauku ne a yankin tsakiyar ƙasar. An zaƙulo biyu daga cikin waɗanda aka a wato aka gano da ransu daga cikin dusar ƙanƙara kuma masu aikin ceto suna ci gaba da magana da saura. masu aikin suna wato sun ci gaba da tono cikin dusar a duk faɗin dare suna neman mutane akalla talatin waɗanda suka ɓace cikin su har da yara hudu waɗanda suka sauka a otel ɗin ana fargabar cewa dusar ta binne babban otel ɗin ne daga da ke garin da ake kira farindol wacce ake zargin girgizar ƙasa ce ta haddasa madugun safarar fodar iblis a mexico wato wakin wadda aka fi sani da suna El Chapo ya ƙi amsa laifi na tafiyar da gagarumar fasakorin ƙwayoyi a yankin wato a nahiyar arewacin Amurka da suka hada har da kashe-kashe da kuma sace mutane. Guzman wadda wato magana ta lauyoyinsa da kotu ta bashi jiya juma'a ne a gaban wata kotun Amurka da ke New York ya ƙi amsa laifuffuka daban-daban har goma sha bakwai da ake tuhumarsa a kansu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. I jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa cikin wani sabon shirin da fatan an waye gari lafiya usman mm, ibrahimu ya aka ji da batun eh. hidimar rantsar da sabon shugaba. Ai fa mun kai mun kawo a matsayin mu na 'yan jarida mu ka. Shi ne wato yau da shugaba eh, Trump ake cewa babu shugaba Obama. Eh ba maganan shugaba Obama ba maganan cewa shugaba mai jiran gado shi Trump a a hmm. shugaban Amurka Barack Obama ya wuce sai dai shugaban Amurka Donald Trump. Da ce shugaba Barack Obama. Eh na sabo da yi. <laughs> Ka san wai dama Bahaushe ce sabo turken wawa. Haka ne kwarai da hmm. gaske. Masu sauraro yau muna jin waƙoƙi ne na shahararren mawaƙin na Najeriya wato wato william onyebo mm. wanda a cikin wannan mako allah ya masa rasuwa ranar litinin da ta gabata wato ran 16 ga wata muka samu labarin rasuwar william onyebo wato ce ni wannan mawakin ibrahim ina ka zakule shi saboda na daɗe ban ji ɗuriyar shi bane wato ka san babu wani mawaki a najeriya mai ɗaure kan mutane mm. kamar william onyebo saboda wato bincike da yawa an gudanar saboda ana so a samu asalin william onyebo amma an kasa akwai mawaka turawa manya-manya mm. shahararrun mawaka na turawa a nan amurka da kuma ingila waɗanda suka yi ƙoƙari mm. su sake farfado da waƙoƙinsa dalili shine mm. saboda tun kafin turawa irin salon waƙasa ko salon kiɗinsa wato ta yin amfani da abin da ake kira synthesizer eh. kafin ya yi suna a duniya shi ya yi akwai mutane da yawa da in sun ji waka nan sai su ce kamar eh, kamar yau aka buga ta kamar yau aka buga mm. saboda yanzu ne turawa suke amfani da irin wannan kayan kiɗa san kamar mawakan mu na Hausa ma mm. irin ana amfani da synthesizer wajen eh. yin wajen yin waƙoƙi eh. a yanzu aka fara su amma shi tun irin shekarun 1970 kuma William Onyebo mutum ne wanda tun da yake bai taba fita yi wasa ba oh irin ya je kamar misali a ce ana wani taro ko eh, wani biki ga shi an kira shi wasa eh an kira shi wasa zai zo musu waka bai taba yin haka ba to ba don kuɗi yake yin ta ba ko a a'a yakan zauna ne a gida kawai dan kasuwa ne dan mm. kasuwa ne kawai yakan zauna a gida yana da studio din shi a gida mm. yakan zauna ya tsara sa ya tsara kidansa da sauransu ya yi a gida sannan kuma a lokacin da yake ba wai ana yi akan cd ne ko mp3 mm. na zamani ba eh. akan faifayin garmaho ne eh, garmaho eh, mm. saboda haka yana da injina na yin mm. faifayin garmaho ana su pressing uh, press wannan eh. irin eh wanda eh, ya buga da hotonka da komi ko wani abu da kake so ka dora eh saboda ka sa abin kamar da roba ake yi mm. haka to yana da vinyl dan ce eh. a roba kenan da Hausa kamar roba eh a gidansa yake yayi su ya hada komi mm. yana saida su kuma tun da William Onyebo yake sau daya rayuwarsa ya taba yin hira da wata jarida. Eh, saboda gaba ɗaya mutumin ne ba za ka taɓa sanin kansa ba kowa ka je ka tambaya ko na kusa da shi in ka tambaye su mm, za su ce maka ba wanda zai baka cewa ga cikakken tarihin sa sun dai san sunan shi gashi na William yawa an dai san mm. William Onyebo ne an san dan kasuwa ne amma babu wanda zai faɗa maka ga mm. asalinsa saboda mutum ne wanda ba za ka gan shi yana cuɗanya da ba ji duriyar sa ba ma kenan yawa ba ji ba sai dai sa dai ya tabbatar da rasuwar mahaifin nasa da lokacin da aka fara samun ah, labari akwai akwai kungiyoyi da dama na turawa waɗanda waɗanda suke bin waƙoƙinsa yadda ka san eh, menene eh. zan ce maka eh, yadda suke bin to amma yana ban katse ka ba yana magana akan irin kamar rayuwa ne koko siyasa koko me yake magana waƙoƙin duk waƙoƙinsa abubuwa ne na faɗakarwa bai taɓa yin mm. wata waƙa wanda ba ta faɗakarwa ba na rayuwa yau da kullum Yawwa duk abubuwa ne da suka shafi rayuwar yau da kullum an jima mm, za ka ja ko ta waƙan da yake ko ta waƙansa sa cikin wanda yake ce a wanda yake ce kamar ko kai talaka ne ko kai mai arziki ne ko kai wane na duniya wata rana za ka kwanta za ka mutu saboda haka yana kamar eh, wa'azi ne ga mutane eh. akwai wata waka da yake wanda yake ce america wai ke kin dauka cewa ke kike rike da duniya ne hmm. rasha kin dauka ke kin da duniya ne hmm. yawa baki kai ka dauka cewa kai ne mai duniya ko ka dauka cewa mai duniya wato kowa da kowa ta yan kadanya ya taba kowa da eh. kowa hmm. yawa ya ce to duniya nan ba fata kowa ba ce duniya mm. dai ta Allah ce kawai saboda haka shi yake ka kara gaba mm. yawa to kusan dai duk haka wakokin a William Onyebo suke to Allah ya samu cika da amin su mamin to bari baka fage ka fara mika gaishe gaishen namu to gaisuwar farko ta fito ne daga hannun Salihu Isa Fana ko kuma za ta ji eh, ko in ce eh ko kuma ce za ta ji ga shi ya turo da sako ya ce gaisuwa ta da fatan alheri mm. zuwa ga filin a bari ya huce yawwa na sashen hausa na voa mm. ina sanar da ku ɗaurin aure na ni salihu isa fana da amaryata lauratu adamu fana wanda za a yi ranar asabar 14 ga watan 1 shekarar 2017 kenan an yi shi to mun samu dai sakonka yau Allah ya sanya alheri yau Allah ya sanya alheri to yace za a yi ne a kofar gidan to tunda ya wuce kuma ai sai mu ce to sai dai mu ce ta bakin ka Allah ya sanya alheri to bayan wannan kuma akwai sako na Alhaji Mamman Soda Shadadi ko Shadadi wanda Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace daga Mariga Local Gamma a jihar neja to ya ce shi ma gaisuwar fatan alheri sai kuma wannan ya ce gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce ga yaya ibrahim <laughs> alfa ahmed da usman kabara muna fatan an shiga sabuwar shekara cikin koshin lafiya sakon abdullahi baban yusuf hmm. haka kuma sai haruna muhammad ya ce gaisuwar fatan alheri zuwa ga wannan fili na bari ya huce da fatan an shiga shi ma sabuwar shekara ya ce lafiya ya ce shine shugaban kungiyar muryar jama'a wato hmm. haruna ken daga katsina to haka kuma sai sakon ango muhammad tukur ya ce sakon fatan alheri zuwa ga wannan fili na muryar amurka na a bari ya huce ya ce a matsayina na mai sauraron wannan gidan rediyo hmm. to sai sako daga umar musa dambam ya ce fatan alheri ga mustapha shamado da kuma yakubu abdullahi dambam malam musa kwalo da kuma isa muhammad daɗin gado to ban san sunan nan ko ne ba ko shi ne ah, ya ah, rubuta shi ba daidai ba sai daga ƙarshe husaina lawal ɗan maimai ƙanƙara da kuma abba sa'ada mahuta to inda suke hannuna kenan. nan To ga gaisuwar filabar huce nan zuwa ga Bala Abdullahi na hukumar kwastam a babban filin jirgin saman Abuja hmm. tare da abokan aikinsa Abdullahi Hussaini Roba sai Mustapha Ashiru tare da Bello Aminu sai Munir Abubakar Kawaje tare da Ahmed Dan Zuru da fatan kunanan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Comrade Bashir Dauda ƙungiyar muryar talaka jihar Katsina sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Al Mustapha Haji Sufi a Baucin Yakubu da fatan kananan lafiya. Muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga Rabe na Madi Shirgalle Katsina sai kuma mai sauraronmu wato Muhammad Sabo turakin giya ɗaya da fatan duk kunanan lafiya ga gaisuwa nan zuwa ga malam dukka buba bukuyum tare da iyalansa jihar zamfara da fatan kunanan lafiya muna mika gaisuwa ta musamman zuwa ga anas hoja birnin kebbi sai Muhammad Cindo Muhammad Sani ke kenan unguwar karofin ma da ake abocin Yakubu tare da mai sauraron mu barista Isiyaku Barau sai kuma mai sauraron mu wato Sanin Shaga Katsina tare da Malam Yusuf Dingyadi sai kuma Chairman Zaid Bala tare da Nuhu Muhammad Sim Awaye Zurmi da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Dan Tijo sai Awal Ibrahim tare da wato mai sauraron abdulsamad kabiru musa sai gaisuwar malam malam mai zanen hula gwalalo dukkan ku da fatan kuna nan lafiya ga wata gaisuwar nan zuwa ga adamu tahiru dan agaji sai balarabe yusuf babale gajida dukkan ku da fatan kuna nan lafiya I want you to try to tell me how feel about me, babe. I want you to try to tell me how You look so good, fantastic man. william onyevo da wani waka mai suna fantastic mm. man to wannan waka tana da daɗi mm, gaskiya haka ne akwai wani mai sauraron mu da ya kuma da wani labari mm. a gurguje wata abinda yake labari ne wai na bakano eh, da kuma bazazzagi kasa abin da ya faru wato eh. wai an kama su ne sun yi laifi sai aka kai su kotu mhm. aka kai su kotu to alkali kuma ranar matarsa ta haihu yana jin daɗi ta mm. haihu ta sauka lafiya da sauransu sai alkali shigo kotu ya ce to yau saboda na jin daɗi an kawo ku kun yi laifi kaza kaza kaza mm. amma dai duk abubuwan da kuke so mm. yau irin hukuncin da kuke so a muku shi zan muku shikenan sai aka kira Bakano aka ce Bakano kai me kake so hukuncin kai ce shi bulala goma yake so a masa amma fa masa bulalan nan a samu filo guda goma a daura a dora a bayansa an yi ba a yi a zane shi haka wato kasan ba zai ji ba zai ji da ce an yi ba a yi <laughs> haka alkali ya ce an maka haka yi aka aka ɗauko filo aka sa ba aka masa bulala aka masa bulala har goma to bayan da aka masa akan mm, kan aka buga kasan bai ji komai ba <laughs> eh. kenan aka sai aka kira bazadagi kai da zo nan aka ce kai mai <laughs> eh, wani irin hukunci kake so a maka sai ce to shi dai bulala ɗari yake so a masa eh. amma kafin a masa bulala nan bakano yake so a kwantar a bayansa <laughs> amma na ya mana walakanci wallahi shi ba Kano in ga ta san banza eh. shi kuma wannan in ga in eh. ga in ga in ga ka wannan akwai mugunta <laughs> aka ce maimakon eh, ka ce ba Kano ne ta kwanta masa da banza zaki a baya <laughs> saboda haka aka zo aka aka aka kwantar da bakano a bayan bazan zagi <laughs> aka ba shi dorina ɗari je ga nazar a bayan ba zai zai gyara zane shi <laughs> <laughs> Ah, wallahi to a gaskiya ya dana wato da na ga wadda na karanta wannan labari wato na ce maka na yi dariya wato fiye da duk yadda kake zato ai da ma cewa ake wannan ai ai wannan irin mugunta wannan da ma an ce wannan irin <laughs> wai mugunta ne da <laughs> a cikin su haka ne eh. <laughs> to da jira za mu abin nan wata rana eh, eh, ah, da ku rama ai kanawa da zage zage ai an abun nan masu sauraro za mu da sa'aya sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu a mm. madadin Usman Ahmad Kabara. wanda ke can yana ta murnar sabon shugaba a nan amurka ibrahim alba ahmed ke cewa mu huta lafiya sai mun <laughs> ganku a mako mai zuwa madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Kin Mexico wakin wadda aka fi sani da inkiyar El Chapo ya ki amsa laifi na tafiyar da gagarumar fasa faso-korin kwayoyi a yankin arewacin nahiyar Amurka da suka hada har da halaka da kuma sace mutane. Guzman wadda ya yi magana ta lauyoyinsa da kotu ta bashi jiya juma'a ne a gaban wata kotun amurka da ke new york ya amsa laifuka daban-daban har goma sha bakwai da ake tuhumarsa a kai lauyoyinsa ba su nemi beli ba a daren alhamis ne aka kawo guzman a nan amurka daga mexico bayan da hukumomin kasar a wani matakin ba zata suka ta sakayarsa zuwa nan guzman ya ɗauki fiye da shekara yana adawa da shirin ta sakayarsa zuwa amurka bayan da tsere daga fursuna har sau biyu kuma aka kama shi daga bisani Donald Trump wadda aka rantsar jiya Juma'a a zaman shugaban Amurka na 45 ya yi amfani da jawabinsa ga dubun dubatan mutane da suka hallara a dandalin ƙasa a nan birnin Washington domin salarci bikin rantsar da shi cewa babban abin da zai fi mai da hankali a kai shine Amurka da kuma ma'aikatanta. Daga rana mai kamar ta yau babu abin da ke gabanmu illa fifita Amurka kan kowane batu, in ji Trump. jim kaɗan bayan da ya rantsuwar kama aiki a zaman shugaban amurka na 45 donald trump ya sanya hannu kan wasu kasidu da a hukumance suka tabbatar da matsayinsa na kwamandan askarawan amurka hakanan shugaba trump ya sanya hannu kan doka wacce ta share fage ga general james mattis mai ritaya ya zama sakataren tsaron amurka To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya